الرحيم سبحانك ما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daukacin da musulun kalar a wannan wuri haraba sabana haraba angoro koron da bawon a birnin sankwato a wannan yini na yau yini na ashirin ga watan ramadan shekara ta jira 1443 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kwatance 21 ga watan hudu shekara miladiya 2022 gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa ya mace mu da halatta wannan mai sai kamar da muka saba bayan sallar isha'i da asham a cikin kwanakin wata mai alkhairi mai albarka muna a wannan wuri ne domin sauraren fassarar littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwa musulun kazara a wannan wuri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 alhamis 20 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 yau wannan dare shine daren farko cikin darare goma na ƙarshe allah ya azurta mu da cin ribobin su duka daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2022 meladiya jiya mun kwana ƙarshen suratu dur za mu tashi farkon suratun najam a wannan majalisi na anguwan rogo randa bawul a cikin garin sokoto muna fatan allah ya muna muwafaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suratun najam suran tauraro makiya an saukar da ita a makka tana da ayoyi 39 ko ayoyi 32 na tana da ayoyi 62 wato dukkan ayoyin ta da makiya ne ya ce in banda aya ta 32 a jerin saukan suran ta sauka ne ba'adal ikhlas bayan suratul ikhlas amma a wannan jeri na alkur'ani ga ta zo bayan suratul dur an kira ta da suratul najam suran tauraruwa saboda ta bude da wannan rantsuwa da sura da wannan suna na annajam surar tana taure da maudu'ai kamar haka tana karantar da tabbatar da gaskiyar wahayi da aka yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da wanda yake zo mishi da wahayi shine mala'ika jibril tana tabbatar da isra'i da mi'raji da kuma tabbatar da aƙida da yadda usulubin qur'ani yake tafiya wurin jan hankali na wayanda duk suke saurarensa rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma alimamul bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihin littahinsa. annan sallallahu alaihi wasallam sajada bin Najam. annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukan mai da wannan sura ya karanta ta kuma ya yi sujada a cikinta wanda za mu zo can ƙarshe mu gani wa sajada ma'ahul muslimuna wal mushrikuna wal jinn wal ins kuma duk musulmai a wannan lokaci suka yi sujada tare da shi har da mushrikai da ke wurin da aljannu da mutane duka da ke wurin kowa sai da ya sujada warawal bukhari wa muslim akwai ruwaya kuma muttafaqun alai tsakanin bukhari da muslim an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bi suratin najm yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm fasajada laha sai mata sujada a cikin wurin sujada fama baqiya ahadun min alqaumi illa sajad duk mutanen da ke wurin ba wanda bai sujada ba saboda yadda surar ta ja hankali ta ja hankali can ƙarshe ta ce fasjudu lillahi wa abudu ku yi ma Allah sujada ku bauta mashi sai ya duka ya sujada sai musulmai suka yi sujada kai da ke wurin kai kowa ba sai sallama ya duka ya sujada to bayan an taso da kowa kila ya koma gidansu <laughs> Allah ya kare mu daga kafirci wato qur'ani duk wanda ya ji shi bai imani ba to shaki ne kawai Allah shi kare mu duk kowa da ke wurin yayi sujada illa rajulun sai mutum guda min alqawmi cikin mutanen alkufar cikin kafirai wanda yake shi ya ɗibi ƙasa ya damƙo ƙasa da tafin hannun shi ya kawo liƙa goshi ya ce ni haka ya ishe ni aka ce sunansa umayyatu bin khalaf kuma abdullahi dan masudi ya ce mun bi diddigin shi mun ga sai da ya mutu kafiri shi kafiri ya mutu bai musulunta ba to munasaba wannan sura da wadda ta gabata bayyane yake waccan ta rufe da kira ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haƙuri da ɗawainiyar da awa ta manzanci wasu birli hukumin rabbika fa ka bi a a'yunina sannan aka kira shi ga ya ci gaba da ibada da zikirori wasabbih hamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu wa idbaran nujum da daddare kai taima Allah ibada kuma da bayan juyawan tauraro idbaran nujum ta ruhe da shi sai wannan ta ce wan najmi idha hawa Allahu akbar kaga ana maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ibada cikin dare bayan haƙuri da aka ce da ɗawainiyar da'awa aka ce ya tashi cikin dare ya ta sallah sannan kuma ya kuma yi nafila bayan juyawan tauraru in an ka ce juyawan haskensu da asuba kenan wanda muka karanta wasu malamai suka ce ita ce raka'atan fajar to sannan kuma wasu suka ce idibarun nujum wato juyawar zawat nasu zatin su ainihin jikunkunansu su wanda yake kasancewa dab da magariba kenan shi kuma yana kunsuwar sallar la'asar da ake da wannan yammaci to saboda haka manzon Allah ne ake magana a kan shi a rufe waccan sura da sha'anin da'awa da haƙuri da cigaba da ibada kuma nan da aka yi rantsuwa wannan jami'i hawa sai ta ce ma dalla sahibukum wa Magawa? kaga dai da wa ake kenan shi dai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce yayi hakuri da wannan ɗawainiyar da'awa wasbir li hukumi rabbika shine sahibukum din don haka wan najmi Allah yana rantsuwa da tauraro al alif wal lam na wannan annajam alamai suka ce listigiraqil jins al ce istigiraqiya wato ta kunshi jinsin jinsin tauraron gaba daya don haka wannan jami Allah yana rantsuwa da tauraro ne ba tauraruwa guda bane sai ce iza hawa idan ya ya faɗi kala mujahid ya ani bin najami a iza saqadat shi mujahid ya ce ana nufin tauraro nan da ake ce ma thurayya wadda bahaushe ke ce matar wata saqadat ma alfajr idan ta faɗi tare da alfijir lokacin fitowa alfijir wa qala al-hasan imam al-hasan at-tabi'i babba yace a qasamallahu bin nujumi idza ghabat anan fa Allah ya rantsuwa da tauraru ne idan suka bace domin idza hawa tana ɗaukar idan ta bace gabat idza hawa tana ɗaukar idza saqadat idan ta faɗi kamar yadda ake turo suna faɗuwa ga aljannu masu zuwa sata ji qala sha'abi imamu sha'abi yace al khaliqu yuqsimu bima sha'a min khalqi shi Allah mahalicci yana da dama ya yi rantsuwa da duk abin da ya ga dama cikin halittar shi amma duk abin da ya rantse akwai aya da ake ganowa a cikinsa wal makhluqu la yanbaghi lahu an yuqsima illa bil khaliq amma dukkan bawa cikin bayan Allah ba wanda yake halatta shi rantsuwa sai da Allah kadai kamar yadda zo cikin hadisi man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk mai rantsuwa ya rantse da Allah kadai ko ya bari amma rantsuwa da wani Allah bai yi ba ya ce man halifa bi ghairillah faqad ashrak duk wanda ya rantse da wani Allah to ya yi shirka idan mutum ya rantse da wani gunki ko wani abin bauta ba Allah ba yana mai itikadin shine abin bautarsa to ta zama kufurun akbar au shirkun akbar ta zan shirka babba wanda ya rantse da kabarin wani kamar mutum ya ce ya rantse da sarki da kabarin shehu usmanu to wannan ma shirka ne ko rawanin shi mutum ya rantse da rawanin shehuwa ne ko ya rantse da wai kubba da zati to menene kubba kubba kamar lema ce amma zati kuma zatin wa akwai na allah akwai na bayan allah to kaga bai bambance ba goma ma zatin ana iya mai tawili a ce ai zatin Allah ya ka nufi ba zai zama laifi ba amma kubba kan ba Allah ba ce saboda haka ba a rantsuwa da ita ba a rantsuwa da kabarin kakanni ko kushewa ta kakanni da iyaye duka shirka ce da rantsuwa da wani Allah ko ya zama shirka babba ko ya zama shirka karama kowanne bai da kyau saboda haka mutum zai rantsuwa ya tsalkake bakinsa daga da rantsuwa da Allah kun ba a rantsuwa da aradu wadda wasu ke ce makwaran kwatsa a wata hausan duk ba a rantsuwa da su duk bayan allah ne allah subhanahu ta'ala shi ke da ikon ya rantsuwa da abin da ya ga dama to da allah ya wannan rantsuwa akwai abin da yake son ya faɗa wanda ake kira jawabul kasam sai allah subhanahu ta'ala ya ce ma dalla sahibukum abokinku bai ɓace ba wa ma kuma bai halaka ba an fahimta ko wannan sahibukun wa ake nufi da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin rahama shi ake nufi da sahibukun. waje wannan irin hikima ta allah subhanahu wa ta'ala wadda yake karantar da hikimar da'awa da jan hankalin mutane nan jawabul kasami amsa wannan rantsuwa ita ce ma dalla sahibukum abokinku bai ɓace ba addalal yana zuwa daga jahal ko kuma ya zo daga wato algayyu. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce la'ikira hafi din Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la fi din babu tilastawa ga addini ba a tilasta mutum ya shiga musulunci amma in ya shiga za a tilasta shi ya yi shi ya bi shi ya tsare dokokinsa amma wanda bai shigo ba a tilasta shi dole ya shigo qad bayyana rushdu min al amma shari'a ta bayyana daban daga bata kaga ar-rushdu daban al daban to shi ne wannan aya ta ce ma dalla sahibukum mutumin nan ko abokin nan naku bai bace ba da jahilci wa magawa kun bai bace ba da tsaurin kai manzo Allah bai da ko guda ana jan hankalin shawa wayanda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka bijire masa ba su karbi sakon da ya zo da shi ba Allah yake bayyana musu cewa wannan mutumin da kuka ƙibin shi fa bai da jahilci bai da kuma tsaurin kai shi yasa sai ce musu sahibukum bai ce musu madalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu madalla muhammadun duk bai kira wannan sunayen ba sai ce sahibukum aka ce saboda a fahimci ma'ana ɗayan biyu guda biyu na farko sahibukum mutumin da sun ka sani ne don duk wanda abokin ka abokin zaman ka ana cewa baka san shi ba ba bako ba ne sun san gidansu sun san yan uwan shi sun san iyayen shi sun san kakannin shi sun san asalin shi sannan sun san gaskiya shi halayen shi duka sun sani ba bako ba ne wanda za a ce shigowa ya yi daga baya don haka ba a gama gane sanin halayensu ba a'a mutum ne ya hu kama ya abu na sun san shi yadda suka san kowa cikin 'ya'yansu da sauran abokan zamansu don haka shi yasa ya ce musu sahibukum sannan kuma sahibukum ne saboda mi saboda shi wannan annabi sallallahu suna zama da shi ko da yaushe suna tare da shi to wanda ku kuke tare da shi me ya kamata a ce ana abota da mutum wace irin mu'amala ya kamata a yi mishi a ƙaryata tashi ko a gasgata shi wanda a abokin zama ana tare da shi tuntuni kun ba a san mugun hali gare shi ba in ya zo da labari gasgata shi ya kamata a yi ko ko ƙaryata tashi za a yi wannan shine abin da abotaka ke nunawa saboda haka allah na jan hankalinsu na farko abokinsu ne na zama wanda sun san asalin shi sun san halayen shi na biyu tun da abokinsu ne aboki da aboki gazgatawa aka sani ba gaba ba saboda haka babu gaba tsakaninku da annabi muhammad ai mutumin ku ne ai abokin ku ne ku saurare shi ku gane abin da ya zo da shi aboki bai kawo shari ga abokan shi ma dalla sahibukum wa ma gawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke da wannan sifa don haka ana buƙatar kuma duk mai koyi da shi ya yi ƙoƙari ya raba kanshi da wa'annan kishiyoyin wa'annan abubuwan guda biyu algayyu wa dalal mutum ya raba kanshi da addalal shine rashin sani rayuwa cikin addini babu ilimi shi addalal ko can da Allah ce gairil maghdubi alaihim wala dallin addalin aka ce nasara ko saboda suna aiki ba da ilimi ba su kuma Alyahudu suna da ilimi suke aiki da shi kaga su wayannan suna cikin dalal wayannan suna cikin mi algayu kenan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ko daya kai ma ya kamata ni ma ya kamata mu yi kokari mu raba kanmu da jahilci da son zuciya manzon Allah shi bai da ko daya daga cikin su sannan Allah ya ce Mm. Allah ya ce wa mayan wa anil hawa kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba a kan son rai kaga wa mayan dugu kalma da ke hitowa bakin manzon Allah ba ta fitowa anil hawa daga son rai gaba ɗaya manzon Allah duk abin da zai faɗi shirya ne duk abin da zai faɗi ilimi ne ilmun wa rushud suke hitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji manzo Allah ya magana aka ce ɗayan uku ne ko in ma alƙur'an wahayi min Allah wa in ma as-sunna wahayi min Allah wa in ma al-maslaha ijtihadu minhu duk sadda yayi magana to aya ce zai faɗa aya kuma magana Allah ce ko kuma hadisi ne zai yi hadisi ma duka wahayi ne Allah ke sanar da shi kamar yadda ya ala inni utitul qur'anu wa misluhu ma'ahu utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu ya ce ku sani an bani ƙur'ani da irin shi tare da shi me irin shi shi ne sunna ita ke bayanin alƙur'ani saboda haka akwai abin da ake mishi wahayi amma bai hito cikin ƙur'ani ba akwai hadisul qudusi akwai hadisul nabawi to don haka magana shi ko dai ƙur'ani ko hadisi sai abin da bai zama ƙur'ani ba ba hadisi ba ne amma ishtihadin shi ne abin da aka ba shi dama ya yi shawara da mutane ya yi shawara da sahabban shi to nan ma bai taɓa zuwa ga abin da bai da amfani don haka duk abin da zai hukunta a wannan wurin abin da zai zama maslaha ne wanda zai zama mai amfani ga addini ko ga rayuwa don haka manzon Allah wankakke ne harshen sa wankakke ne daga faɗin abin da ba ɗayan ukun nan ba duk abin da zai faɗa daga baya a gano a ce kai nan kan yayi son kai babu shi daga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai faɗin wannan magana ko da abin da zai cutar da shi ne sai dai ya cutar da shi amma gaskiyan zai faɗa domin akwai ayoyin da suka zo suna abin da bai son abu a gane amma dole ya faɗe shi kamar mi kamar auren zainab da aka tilasta shi ya yi yana jin kunya a ce ya aure ta amma allah ya ce kawai shi zai aure ta ya aure ta ga abasa wata walla an ja'ahul a'ma isan makahun nan ai kaga dai zargi ne gare shi manzo Allah ba abin da yake boyewa saboda haka ummu na Aisha ta ce inda akwai abin da manzo Allah zai boye da ya boye magana auren Zainab din nan to saboda haka amma duk abin da Allah ya ce ko da dadi gare shi ko babu dadi magana Allah ce kawai zai faɗa ya ce in huwa shi abin da yake faɗa ba komai ba ne illa wahayun face wahayi ne yuha ake yi mashi duka abin da yake faɗi wahayi ne to yanzu wane ne zai zo ya ce shi zai zaɓi ɗaya cikin ukun nan ya ɗauka ya bar saura shi ne ɗan ƙala ƙato. Alƙur'ani yun, wanda ke cewa su ƙur'ani kawai za su bi to in ka bi ƙur'ani da me za ka gane shi da fassara ra'ayinka ko ta wannan malamin naka da kasa gaba wanda shi bai gaji larabci ba kun bai yadda da littattafan da suke fassara ba bai yadda da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda bayanin sahabbai ba almajiran manzon Allah bai yarda da bayanin su ba amma shi yana da almajiran da yake son ya musu bayani su yadda wannan rashin adalci ya za ka ce kai ba ka son bayani da karatun almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai kuma ka ce kai kana da malami kai almajirin shi ne shi zai ma bayani abinda ba gane ba haka tambaya cikin qur'ani ya maka bayani wannan ba daidai bane wannan aqida wallahi fada da qur'ani take yi fada take yi da musulunci gaba daya shaidanu suka shigo cikinta don su raba musulmi da fahimta qur'ani fahimta mai kyau domin ba aiki da qur'ani ake son a yi yadda aka ga dama ba a'a don a yi aiki da shi ne yadda Allah ya saukar da shi shi yasa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra الذكر لتبين للناس ما نسوا Allah ya ce mun saukan maka da Qur'ani don ka yi mutane bayanin abin nan da aka saukan musu ka musu bayani ka isan musu da Qur'ani kai yi musu bayani ya kunshi ka yi musu fassara hadda sahabai ba su gane fassarar Qur'ani duka ba sai manzo Allah ya fassara musu sun akwai ayoyi da yawa da suke da suke tambaya shi yas'alunaka yas'alunaka suna nan don haka in har sahabbai larabawa na asali da suka rayu ma tun cikin jahiliya suna bukata a yi musu bayani wasu ayoyi wasu kalmomi na ƙur'ani to ya za a yi wani mutum nan cikin afirka baka fata wanda bai tashi kusa ga larabawa ba ya ce wai shi zai fahimci ƙur'ani da kanshi muna kira ga masu wannan aƙida su tuban ma Allah su dawo ga fahimta ƙur'ani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin na sahabban shi irin na wanda suka biyo bayan su har zuwa yau Allah ya taimake mu ya gyara muna ya ba mu ikon gyaruwa a cikin addinanmu. in huwa illa wahayun yuha mutum ya ce ya rike qur'ani amma ya saki sunna ya saki ijtihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to karshe shedan zai mai nashi ijtihadi ya je ya kama yi wurin ba da misali guda yanzu da aka tambaye wasu cikin su yanzu ya za ku yi ku gane sallolin azhar raka'a nawa ne ya za ku gane la'asar raka'a nawa ce ya za ku gane magariba raka'a nawa ce isha'i raka'a nawa ce asuba raka'a nawa ne yana ma sunayensu wai sai suka ce alhamdulillahi fadir samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha ya suka ce Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin sammai da kasai ja'il al mala'ika wanda ya sanya mala'ikun shi uli ajaniha masu fikafikai masana akwai mala'ika mai fikafikai biyu wasu suka ce to sallah asuba kenan <laughs> ka ji wannan shirme saboda Allah yanzu ana magana menene mala'iku Allah yana cewa ya halicci mala'iku akwai masu fikafikai biyu wa ruba akwai masu hurhudu wai ita ce la'asar da azahar da isha'i kenan yanzu mala'ikun ne koko sallah ce ake magana kaga inda qur'ani yayi daban inda suka yi daban dama ƙarshen wanda ya ce bai ji da sunnan manzo Allah ba kenan ƙarshen wanda ya ce bai ji da fahimtar sahabbai ba kenan Karshen ta ya kwashi aya yayi daji aya ko tana can gabas sai dai shi ya ta yawon shi masana wasu wa ba wai sai suka ce sai suka da Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah na kare cikin halitta abin da ya so to wai fila kenan to da Allah wannan duniya haukar tafsiri ta ina ta hito saboda haka jahilci ne wannan ba ilimi ba ne mala'iku ne Allah yake magana akwai mai fifike biyu akwai mai hudu kuma akwai mai sama da haka kamar wa kamar wannan mala'ika da zamu zo mu yi magana akan shi wanda zamu karanta allamahu shadidul quwa Allah ya ce mai tsananin ƙarfi shi ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne shadidul quwa mala'ika jibrilu ittifaqan anan shi ake nufi shine mai karfi kamar yadda Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim hmm. wannan duk sifofin mala'ika jibril ne Allah ah, innahu laqawlu rasulin karim wannan magana ce ta wani manzo mai karamci mai daraja a wurin Allah sai ce zikuwatin ma'abuci karfi, inda zai al'arshi makin a wurin allah mai al'arshi shi mai matsayi ne a wurin sannan kuma ya ce na zala bihin ruhul amin hmm. ya ce ruhul amin shi ya saukar da shi duk dai ana ta faɗin siffofin shi ne amma can cikin fakara sai abin hito ƙarara قل من كان عدوا لجبريل نعم yanzu an ji sunan shi ko ba a ji ba shi ya hito karara ulman kana aduwan li jibrila ka ce duk wanda an maƙiyi ga mala'ika jibrilu kamar yahudawa da suka ce ba su son shi fa innahu nazzalahu ala qalbika to shi ya saukan ma da shi akan zuciyarka an fahimta ko Kawai kenan mala'ika jibril shine allamahu shadidul quwa mai tsananin karfin nan shi ya sanar da shi menene siffar sa daga cikin siffar karfin shi akwai karfi na halitta da Allah ya bashi na farko dai shine shugaban mala'ikun Allah duka mala'ikun nan masu ɗimbin yawan da Allah kaɗai sun yawan su Allah kaɗai sun yawan su ba da daɗewa ba cikin surar da muka gama a cikin waccan eh, baitul ma'amur ko mala'iku dubu saba'in ke ɗawafin shi kullum in suka wuce ba su dawowa wannan ya nuna yawan su ai to shi a shugabansu sannan duk shuke-shuken da Allah yake hitawa a ƙasa akwai mala'ikun da ke kula da su sannan kowanninmu yana da mala'ika aƙalla uku tare da shi Kowanninmu, mu daga kowanne wanda ke tare da munan ƙasa ma sun mamaye mu sun himu yawa sannan kuma duk kullum suna saukowa tsakanin la'asar da asuba suna canjin aiki wanda suka kwana da mu eh, wanda suka zo suka kwana da mu sai su haɗu da asuba wayansu su sauko da asuba su da suka kwana sai su koma sai kuma la'asar wayanda suka wuni su kuma su haɗu da wayanda za su zo da la'asar su canje su su kuma su koma sama sama din na ita ce wurin zaman mala'iku saboda haka suna da tsananin yawa Allah ya ce wa alamu junu da rabbika ba faɗin su aiko kaga ya kamata a ce yana da ƙarfi ko a hankalce ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi shi da fikafikansa wato manya-manyan fikafikai haɗari shidda yanzu kaga waccan suratul faɗi da muka karanta wurin ba da misalin can Allah ya ce akwai mai mala'ika mai fikafikai nawa biyu masana akwai mai masu biyu to shi wannan akwai nashi fikafikai ɗari shidda ba ku goma ba ashirin ba talatin ba ɗari ba ba ɗari biyu ba uku ba ɗari har sau shidda saboda haka yana da ƙarfi shi ne kuma ya zo ya yi tsawa ga abin nan adawa da samudawa da mutanen lut ƙasa ta juye musu gaba ɗaya saboda haka mala'ika jibrilu ya fi karfin duniyan nan tamu ninkin ba ninkin tsawa guda in yi mana duk muna bushewa labudda annahu shadidul kuwa. zumin ratin kuma shi ma'abuci tsananin kyawo ne zuman zarin hassan kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce ƙala abbasin zumin ratin ai zuman zarin hassan shi ma'abuci abun kallo ne mai kyau wato mai siffofi ne siffa mai kyau lokacin da ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi a kogon Hira ya bude fikafikansa qad saddal ufuk Allah ce na ganshi da fikafikansa yadda Allah ya yi shi fikafikan nan sun toshi sararin sama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya duba saman shi fikafikan kawai yake gani suna wani irin kyalli suna sako wani kalolin abubuwa masu ba da haske masu ba da kyalli masu ba da wani abin sha'awa abin kallo saboda haka wannan manzo Allah shi kan ya ga wannan kyawu na mala'ika jibrilu Allah ya ce fastawa sai daidaita ya daidaita a ina a sama istawa malamai suka ce game da Sheikh salihu sami ya faɗa ana samun istawa ya zo biduni kaidin mutlaqan ya zo saki haka nan babu komi kamar wannan kamar irin walan ma balaga a shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma hmm. kaga lokacin da ya kai karfinsa shi annabi yusuf ko wajen annabi musa fastawa sai ya kammala wannan yana da ma'anar kammala ne abu ya cika yadda ya kamata ya cika to shine aka ce eh, shine wannan ma'ana take nihi ratin fastawa wato shi ma'abuci kyau ne kuma ya kammala wato ya zama cikakken halittar da allah ya bashi halittarsa sannan tana zuwa istawa wato da ala kamar istawa alal arsh ar-rahman hakanan litastawu ala zuhurihi kaga da ce lissastawu Allah ya hore muku abin hawa litastawu ala zuhurihi domin ku daidaita akan bayan shi kaga na al'ulu kenan na ɗaukaka ne wannan in ta zo da mi in ta zo da ala shine ke cikin ayoyin nan sun mastawa alal arsh ko ar-rahman alal arsh wato ya ɗaukaka akan al'arshi wannan istiwa wa uluwun uluwun khas wata ɗaukaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala keɓantacciya tana zuwa ta yi ta'adiya da ila kaman huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ce shine wanda ya halicci sammai da ƙasai sun mastawa ila sama shi ya halatta muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya bayan kammala halittan ƙasa sun mastawa ila sama to idan ta zo da ila tana nuna nufata ne sannan ya tunkara ya fuskanta zuwa ga halittar sama saboda haka wannan mai ma'ana alƙasdu kenan sannan kuma tana zuwa ta yi taƙayidi da wawun kama a ce istawal ma'u wal khashaba idan ruwa suna suka taso so kawo daidai gaba sai a ce istawal ma'u wal khashaba ruwa sun yi daidai da gaba kaga wannan istawa na ma'anan me wato na mukawama kenan ta zo daidai da wannan abin da take daidai da shi wannan shine su ne ma'anoni take zuwa da su guda hudu kenan ko ta zo haka na ita kadai ta nuna kammala ko ta zo da ala ta nuna ɗaukaka ko ta zo da ila ta nuna nufi ko ta zo da wawun sai ta nuna daidaito kenan a ce ruwa sun yi daidai da bakin gaba kaga daidaito ne wannan wato al'itidal kenan Allah sa mu dace to wannan nashi fastawa sai ya sai ya kammala ya zama cikakken halitta na mala'ika da Allah ke bashi sai Allah ya ce wa huwa bil Allah ya ce wa huwa shi dai mala'ika Jibrilu bil ufuq yana canga sasanni na sama al'a'la mafi ɗaukaka wato ikirma ya ce ya'ani Jibril istawa fil ufuqil a'la wato lokacin da manzo Allah ya ganshi ya daidaita a sararin sama can sama sama gaba ɗaya wannan shine abin da ya faru lokacin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yani istaqarra wa huwa bi ufuqi shamsi inda madala'iha wato mala'ika jibrilu ya yi sama ya ɗaukaka can daidai wato rana lokacin da rana ke fitowa ya hito ta daidai inda rana take hitowa ta ina kenan ta gabas lokacin hitowar rana sai ya zo ya fita can ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala suratihi bisa ga sura halittar shi allati khalaqahu Allahu alaiha wadda Allah ya halicce shi a kanta kada saddal ufuk ya toshe saman gaba daya sun madana sannan ya kusanto kuma wato yana can sama manzo Allah na ganin shi ya ruhe mai sama gaba daya sun madana sannan ya ƙara sassautowa fatadalla ya ƙara kuma kusantowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana can sama ya rufe mai sama sannan kuma ya ƙara yau ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa zuwa ga manzon Allah sannan kuma ya ƙara matsowa ƙasa ƙasa har ya zama yaya fakana ƙaba ƙausai ne sai ya ce fakana sai ya kasance a wajen kusancin shi da manzon Allah ƙaba ƙausai ne kamu biyu kama kamu biyu ya kasance gare shi ana kwatanta kamun da baka da tsarkiya tsakanin sandar baka da zarenta wato kamar kusancin kamu ɗaya kana ƙaba ne sai zama kamar kamu biyu tsakanin shi da annabi ku duba yadda girman nashi yake yayyau ƙasa ƙasa har ya kusanto annabi da tsakanin shi da manzon Allah bai wuce kamu biyu ba kai Allah ya ce au adana bal adana a ka ya ma haka nan zama kusa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba dole maza Allah ya ji tsoro in ba dan Allah ya tabbatar da zuciyarsa da wani irin ruhi na imani da kuma wato karfin daidaituwa da Allah ya bashi da tsarin da Allah ya mishi na halittarsa ai ba zai rayu ba gaba ɗaya ba wani in ya ga mala'ika jibrilu ko da fifike ɗaya ne ai mutuwa zai to shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi din nan na farko ai sai ya samu rudewa irin rudewa na tsoro ya koma gida na cewa dasiruni ne, ko zammiluni zammiluni ya ce a rufe shi ya ce gaskiya hankalina ya tashi ya khadija ta ce menene ya ce na ga abin da ya tada hankali na ya ce inni khashitu ala nafsi ina jin tsoron kawai abu ya same ni ta ce kalla la ya kallahu abada ta ce wallahi har abada allah ba zai walakanta ka ba dan kana ɗaukan nauyin marayu kana taimakon masu rauni kana zuwa ana aikin alheri da kai baka da mugun abin da kake da shi ga kowa ko ga zuciyarka ko ga aikinka irin ka Allah ba zai walakanta shi ba wannan da hankalinta ta gano haka ba wahayi aka yi mata ba ba karatu ta yi ba amma ta san rayuwa mutumin kirki Allah na taimakon shi to aiko haka aka yi ne ta ɗauke shi tana da ɗan uwa mai ilimin attaura ta je da shi bahira ta je da shi wurinsa ta yi mishi bayani ta ce kai mai bayani ya yi mishi bayani ya ce allahu akbar ya ce kai wannan da ka gani huwan ya ladhi ya'ti musa alaihi salam wannan mala'ika jibrilu ne wanda ke zo ma annabi musa shi muka karanta shi ke zo ma annabi musa shi ya kawo mishi wahayin attaura ya ce wannan yana nuna kai ne manzon nan na karshe da allah ke bayani mun karanta a cikin littafin mu kuma amma kai co inda a ce sadda za ka bayyana ina da ƙarfi da na taimake ka iyaka karfi na kuma ka sani lalle sai an kore ka an raba ka da garin nan ya ce awa hum? yanzu ni za su kore ni su raba da maka. ya ce ai duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi a takaice wannan mala'ika ya zo kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fakana qaba qausaini aw adana sai zama kamar abin nan kamu biyu ga manzan Allah ko ya zama fiye da haka nan kusantowa fa ila abdihi eh fa auha sai wahayi shiwa yana ɗaukar shi mala'ika jibrilu da shi ake magana ko fakana sai ya kasance shiwa shi mala'ika jibrilu ƙaba ƙausai ne kaman kamu biyu ga manzon Allah au adana ko abin da bai kai haka ba fa'auha sai ya wahayi ko kuma a'a fa'auha sai Allah ya wahayi domin jibrilun da ya zo wa ya turo shi saƙon wa ya zo da shi don haka wa ke da wahayin Allah ke da wahayin saboda haka fa'auha fa'auha Allah ta'ala shine wani fassara mai haɗin bakin duka gaba ɗaya ya ce fa'auha Allah ta'ala biwasitati jibril alaihi salam ila abdihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce sai allah ya yi wahayi ta hannun jibrilu shikenan kaga an haɗa magana duka sai allah ya yi wahayi ta hannun wa ta hannun shi jibrilu ila abdihi zuwa ga bawansa bawan wa bawan allah don kaga wannan damiri shi ittifakan dole ya koma ga allah don ba bawan jibrilu ba ne mala'ika jibrilu shi ya zo da wahayin allah ila abdihi zuwa ga bawan allah annabi muhammad sai masa wahayin auha abin da ya yi mashi wahayi wani babban abin da ya yi masa wahayi shine ma'anar ibhami dinnan litta azim wato fa'auha ila abdi sai ce ma'auha maimakon ya ce fa'auha ila abdihi alqur'an wa shara'i wal aqaid wa kaza wa kaza min al mu'amalat wal ibadat abubuwa ne masu yawa sai ya rufe su gaba ɗaya don a ba su girma fa'auha ila abdihi ma auha kamar yadda ya ce mafi fir'auna fa gashiyahum min al yammi ma gashiyahum <laughs> lokacin da fir'auna ya fita da mutanensa za su cimma annabi musa suka shige cikin ruwa faghashiyahum min al-yammi ma gashiyahum sai wani abu mai girma daga cikin teku ya rufe fir'auna ba a ma bayyana komi ba ne wani mugun abu ne mai yawa shi ya rufe fir'auna fir'auna ɗaya da shi da mutanensa su suka san iyakan mugun bala'in da suka gani don haka ba sai an faɗa maka babban abu ne to nan kuma babban abu ne mai daraja mai kima mai albarka wani alheri mai yawa shine abin da aka yi manzo Allah wahayinsa a wannan lokacin fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya ce Allah ya ce ma kazabal fuadu zuciya ba ta yi ƙarya ba ba bata ƙaryata ba ba kazzaba bane kazaba bit takhfif saboda haka ma kazabal fuad ai ka zaba fi'ili madi ne ai fu'adu shine fa'ilinta ko to aka kore ƙarya ga zuciya, wato zuciya ba ta yi ƙaryan abin abinda annabi muhammad sallallahu ya gani ba ma ka zaba fa'adu muhammadin mara ahu basaruhu ma'ana zuciyar manzo allah ba ta yi ƙaryan abin da ganin shi ya gani ba shine aka ce da yawa za ka ga abu da ido zuciya ta ƙaryata ko ka gan shi da zuciya ido ya karyata kamar misali ka zo cikin kai mutumin sakwato ne sai ka ga kanka a cikin kano sai ga wani mutum ka ce a ah, ga wannan kaman shugaba na sakwato ko da za ka duba da ke sai zuciya ka ta ce a ah, kai ido ya gan shi kamar shi ne kamar alhaji awal ne sai zuciya ka ta a ah, to wanda na baro gida kai baka san ka baro shi gida ba kaga ido ya gani amma ƙarya zuciya bata gasgata ba sai ka ce a ah, kai yana fa gida zuciya ta ce maka ba shi bane sai ka du a ah, lalle ko ba shi bane ko kuma misali karewa da karau kana makka kamar yanzu shi alhaji shugaban malamai ba yana can wurin umra ba sai ya ga wani mutum sai ya ce ah, ga husaini sakatare ko da zai sai zuciya shi a ba yana ce yana gabatar da masu tafsiri ba <laughs> kaga yanzu ka zaba fa'adu mara albasar zuciya ta ta karyata abin da mi abin da ido gani wani lokaci kuma zuciya ce za ta auna abu ta ce yanzu ko sai in gawa ne. sai ido ya duba ce to ai bai wurin kaga ido ya kuma yi mi? ya soke abin da zuciya ta zo da shi to shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin da yake inda ake magana wannan ana magana isra'i da mi'raji kenan an tashi da magana kogon hira an je can sama ake magana lokacin da buraka ta zo ta ɗauki annabi sallallahu min alhajar ila baitul maqdis thumma min baitul maqdis ila sama'i sabi'a wa ila ma fawqa zalik lokacin da aka ɗauke shi zuwa can tun daga farkon tahiyan nan daga ka'aba wannan dabba buraka da ta dauke shi mai saurin tafiya babu abin hawan duniya har yanzu da ya kai ta saurin tafiya domin ita tana tafiya ne ta taka kafarta ta in ta daga kafa za ta aza ne can inda iyaka idon ta yake <laughs> idon ka san kun ba irin idon bane ido ne na musamman da Allah yi to in ta daga shu sai inda idon sai inda idon ta ya gani da ta tashi nan kuma sai ta iyaka inda ido ya gani wani irin abu ne ke da sauri haka nan babu shi har yanzu saboda haka nan take ta kai shi baitul maqdis tahiyar wata uku ce akan raƙumi amma cikin dare guda sai gashi nan take an ɗauke shi an kai shi wurin ya haɗu da annabawa suka yi sallah a wurin shine liman sannan mala'ika jibril ya ɗauke shi zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda har ta bakwai to can ta bakwai aka kai inda sidratul muntaha wanda duka gashi nan za mu karanta insha Allah to saboda haka wannan abubuwan da ya gani a wannan wurin Allah ya ce ma ka zabal fuadu mara'a zuciya ba ta yi ƙarya ga abin da ido ya gani ba duk abin da idon nan ya gani gaskiya ne kuma zuciya ta tabbatar da shi Allah ya ce mi afatumaruna fakan na'am zai ce qala alamatu sa'adi yuhtamalu anna al-murada bi dhalika ma ra'a lailata usriya bihi min ayati llahi al-azima yana iya ɗaukar abin da annabi ya gani kenan sadda aka yi isra'i da shi na ayoyin Allah masu girma wa annahu yutqinuhu haqqa duk abin da manzon Allah ya gani ya fahimce shi da kyau ba wai garin irin garin nan ne na garayi garayi ba isasshen gani ne da fahimta ya ce wa hadha huwa sahih fi ta'awil ayatil karima wannan shi shine fassara ingantacciya ga wannan aya mai daraja sai Allah ya ce afatumarunahu yanzu kuna yin manzon Allah eh, jayayya alama yara akan abin da yake gani afatujadilunahu ya ma'ashar al-mushrikin ala ma ra'a lailatul isra'i wal mi'raj yanzu ku mushrikan makka da aka zo aka ba su labari manzo Allah ya ba su labari da aka dawo da shi cikin daren nan guda duka ya je gano abubuwa har sama ta bakwai ya dawo ya faɗi da sahi aka tashi da shi da asuba kuma aka yi sallah da shi ya ba da labari sai suka ce kai ta zai zo mu ji ta wai kun ji abin da ya ce wai yanzu kan ya zo da magana da kowa bai iya yarda da ita suka ce ko abubakar da babban abokin shiga imanin wallahi suka ce ko shi bai yarda a ce mutum cikin daren ga da muka kwanta bayan mun kwanta tare da kai ka shige mun shige a ce wai an hita da kai an je da kai baitul maqdis ta wata uku kun ba nan kadai ba kuma aka aka je sama hatta bakwai aka dawo da kai kuma aka sauke ka aka dawo da kai kuma nan muka tashi da kai da sahi tahiyya shekara nawa kenan suka ce ko abubakar bai yadda shi bai da wannan labari sai suka je suka faɗa mai to ka ji abin da yau abokin ka ya faɗi mun san ko kai ba ka yadda da wannan magana sai ce ya faɗi an ka ce ya eh, ce in ƙala faƙa da Allah in dai ya faɗa na yadda gaskiya ne ya ce ah, dama yana zo min da labari daga sama ake kawo mai labarin nan ban gani ba ai yadda to ai ya wannan ma zama abin mamaki kun san inda wahayi yake hidowa daga lauhul mahfuz ai ya wuce sama ta bakwai saboda haka duk abin da ya faɗa na suka ce lalle yau kai ne siddiq manzo Allah ya tabbatar masa da wannan lakabi abubakar as-siddiq mai yawan gaskatawa Allah ya ce wala qadara ahu Mm. gashi mun kai sama za mu kwana can kenan muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu tsaje nan gobe sai mu tashi yaya ya ga mala'ika jibrilu yaya aka yi har zuwa magariyar tukewa magare tukewa wata gada ce a tsakanin sama da ƙasa akwai mala'ikun da ke saukowa daga sama zuwa magare tukewa akwai masu tasowa daga ƙasa zuwa magare tukewa wanda ya je can bayin sama wanda ya sauko can bayowa ƙasa insha Allah gobe za mu ji shi barakallahu li wa lakum alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh kalama da sarraman gashewa suka jagorance mu cikin awa guda ga abin da muka saurara allah samu amfani a yan wajimar musulmi da yake muna da tambayoyi kuma dama na zai bayanin lailatul kadar amma insha allah gobe wannan bayani zai zo muna amfani da wannan dama mai ma wasu matasa marhabin da maraba wayanda daga farkagora suka kama malam ziyara a nan don su ziyarce shi ga wannan majalisi na sabana da na angorogo su akwai zakariya ukwantagora wakilin taska fishing wanda na san muna jin rahotanni shi a taskar bishir yana cikin matasan da daga kwantagora suka zo nan kawo ziyara ga malam akwai muhammad nasiru wara na'am akwai muhammad nasiru wara insha Allah duk social media din mu ne na'am sakatare media ko eh duka committee social media na na'am to Allah tabbatar da alkhairi bangaren committee marayu akwai wani bawan Allah wanda ya aiko da ko kuɗi dubu biyar Allah ya saka da alkhairi akwai wani bawan Allah wanda ya ba da dubu ɗaya da yadi kuma Allah ya biya shi ya saka da alkhairi akwai wani Allah wanda ta aiko ɗari biyar ba ta da lafiya sadaka da marayu a yi mata addu'a Allah ya saka da alkhairi to Allah ga kamalan tambayar da za mu ɗauka akwai wanda take cewa an yi mata aure hmm. to ko da ta isa gidan miji sai ta fahimci mijin baya da lafiya subhanallah iyakarta kawai ta yi girkin abinci kuma shi ke nan to haka za ta zauna tana girka mai abinci to shi ne take tambaya mafita a takaice ne bai iya biyan bukata to muna yi mata jaji Allah ya zai mata mafita to wannan al'amari magana ce ta a zauna da iyaye a zauna da manya a nemi mahita wurin Allah subhanahu wata'ala irin wannan ana ba mutum lokaci ne je neman magani idan lokacin nan da aka bashi yayi bai samo ba to dole a ɗauki mataki na raba su inda ba ita ce za ta iya haƙurin zama da shi ba tana da haƙƙi wannan biyan bukata haƙƙi ne nata da nashi to kuma ya zama laifi daga gare shi ba da gare ta ba don haka idan aka ba shi lokacin da ya kamata ya nemo magani idan bai samo ba to daga nan za a iya ɗaukan mataki sai in an ga dama ƙara mishi a kara mishi amma yana kai ƙarshen haƙurinta to za a iya neman kotu ta raba su muna fatan allah ya ba shi lafiya ya sa kuma a samu a dacewa na'am to mai wannan tambaya tana cewa ko da aka fara azumin watan ramadana har zuwa kwana biyu ba da bata dauki azumi ba tana cikin jinin haila hmm. amma daga nan ta samu tsarki ta ci gaba da azumi har zuwa bakwai ga wata to sai kuma jini ya dawo mata to wannan jini wancan ne ko ko wata sabuwar kirga za ta fara to idan ita ma'utadiya ce ta san bambancin jinin haila da wanda ba shi ba sai ta duba ta gani idan ya bambanta sai ta ɗauka na istihada ne idan kuma ya yi daidai sai ta ɗauka jinin haila ne akwai fatawa da sheikh salih usaimin ya bayar cewa jinin haila in dai shi ne to shi ne saboda haka wadda ta san shi kawai in ta gan shi ta dakatar da ibada in kuma ya ɗauke ta yi tsarki ta ci gaba da ibada akwai kuma malaman da suke bayanin ba a samun sabon jinin haila sai an yi kwana goma sha biyar wanda shine mafi yawa muka karanta a mazhabar ta malikiya akwai kuma mazhabar da ke cewa kwana goma sha uku sai in an kai can sannan jinin da ya dawo za a ce sabo ne saboda haka abu na da alaka da al'adarta al'adatta kuma ta cika kayan wanga na biyu ya dawo ko ko al'adarta bata cika ba shi ma akwai bukata a sani idan al'adarta ta cika wannan ya dawo kuma aka gane ba shi bane to sai ta dauke shi na jinin lalura ne bai hana ta ibada idan kun al'adar ta bata cika ba wannan ya zo sai ta cika kwanakin jinin da wayannan kwanakin da suka zo har sai sun kammala sannan ta ɗauki abin da ya karu shi na lalura wanda ba zai hana ta ci gaba da ibada ba muna fatan kuma Allah ya tabbatar da abin nan ya wallahu a'lam Allah ya samu dace na'am amin suma masha Allah barakallah daukacin yawa jama'a musulmi kaga yana cikin wanda ke tsammanin a samu lailatul qadar a ce kada ayi wasa da ibada shine kawai nake so in faɗa yau kafin mu kai gana gobe insha Allah Allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان